Assalamu alaikum, salut les super étudiants. Bonsoir, comment allez-vous J'espère que vous êtes en bon santé et bon moment. Comment allez-vous Vous allez bien ah, Aujourd'hui, on va faire quelques cours qui n'a pas beaucoup de temps, mais j'espère que ça va nous aider avec quelques mots Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut les super étudiants. Comment allez-vous? Vous allez bien? Soyez bienvenus dans notre chaîne Makaranta TV pour apprendre le français ou le langue Même le langue Hausa, tu peux prendre dans cette chaîne si tu as le niveau de français. A ‘yan uwa barka mu da warhaka mu da sake kasancewa da ku a tashar mu ta makaranta TV wanda muka buɗe ta musamman don ta taimakawa ‘yan uwa waɗanda suke da buƙatar su koyi yaren Faransai. A yau insha Allah mu ina ganin ba zai ɗauko lokaci sosai ba amma kuma akwai kalmomi wanda suke da mahimmanci suna da ma'ana sosai a cikin wannan ƙaramin test ɗin da kake gani a gabanka to akwai kalmomi masu ma'ana sosai don haka ina jan ra'ayin 'yan uwana ɗalibai da su mai da hankali su bi darasin nan su kalle shi da kyau har ƙarshe su gama su san ma'anar sannan su samu kalmomin da suke ciki domin fa'idantu da su Si ce vodan dans ce ne n'hésitez pas avant de cliquer sur les abonnés et activer la cloche pour ne pas rater notre prochain cours. On va commencer, Zamoufara. Attention. Attention. Hattara. Moustique. Sauro. Moustique. Sauro. Attention. Hattara. Moustique. Sauro. Le moustique a toujours faim. Le moustique a toujours faim. Il ne mange pas de pain. Il ne mange pas de pain. Il aime l'eau sang. Il va voler et piquer une main ou un pied. Le moustique n'est pas sympa, n'est pas sympa. Il mon, il mon la malaria. Malaria, kalmar kamar ta shafi English. To za mu que kai tsaye da Hausa. on va traduire ça directement en langue Hausa. Attention, hatara. Attention, hatara. wato kaman ka yi da wani abun kai taka tsantsan da shi. Mustik sauro kamar yadda muka gaya muku. Le moustique a toujours faim. Sauro ko da yaushe yana cikin jin yunwa. Le moustique a toujours faim. Sauro ko da yaushe tana jin yunwa, amma kuma mu yi a hankali saboda yaren Faransanci ya zo da sauro kaman namiji ne. Saboda ba a sa la ba, in an sa la moustique shine zai zama mace, amma su sun sa lo moustique. Sauro sun maida shi namiji. A iya fahimta ta inda kama Hausance ne. sauro zai zo kaman mace amma su kuma sun zo da shi a faransanci ya zama namiji don haka a kula lomustik a toujours feng sauro ko da yaushe yana jin yunwa il ne mange pas de peng il ne mange pas de pain, pain biredi. Ga waɗanda suke wani wuri wato kaman pain da ya shafi biredi ko ne wanda ana yin sa kaman ayaba ko kuma wancan idan an ce maka pain biredi ake nufi. Il ne mange pas baya cin de pain baya cin biredi. shi sauran il m lusang tana son jini il losan lusang tana son jini kada a manta da kalmar m darasin da ya gabata a kanta ita ce muka yi wannan darasin akan verbe aimer il aime lusang yana son jini wato sauron tana son jini il va voler za ta yi sata vole wato kaman sata yanzu sauro ko da zai zo kaman da sata ne zai zo wani sa'i ma wani wanda zai zai ka har ya ja jini ya tashi ma baka sani ba amma ga inda aka yi a sauro fa dan watakila mai yiwa wani bai san ma miye sauro ba ko ya santa a inda yake babu ita il va apk za ta yi sata sai ta zo ta harbe ka PK kamar harbi amma suka za ta zo ta soke ka ta ya gini ilva vole APK za ta zo ta yi sata sai ta harbe ka in men sai ta yi harbi pardon ba harbe ka ba za ta yi harbi in men wato za ta ciji ko hannu ɗaya ko hannu in men hannu guda ɗaya kenan u n p ko kuma kafa amma kawai darasin ya zo da haka na san soro ko ta wuya ko ta ina da shi inda ya samu dama yana iya kizan ka amma kawai ya zo darasin ya zo saboda ya nuna mana men hannu biye, kafa in men U N P. Le moustique n'est pas sympa. Soro ba abin so ba ne, ba abin da za ka ƙaunace shi ba ne. Moustique soro n'est pas sympa. Ba abin da za ka so ba. Il transmet la malaria. Malaria. Wannan kalmar kamar da English malaria ne. Kaman uh, me ake cewa rashin lafiya nan gashi wanda ya dami mutane su fali da suwaye sauro yana iya ɗauko wannan ciwon daga wani mutum ya zo ya soke ka ko ya cije ka zai kawo ma wannan ciwon da yake jiki wancan mutum na malaria ɗin ne an ce sauro ba abun yadda ba ne ilva vole epike in men ou Le moustique n'est pas sympa. Soro ba abin so bane. Il trasmo la malaria. Yana aiki da cutar nan na malaria. To me nan na an ce moustique nan kuma an ce moustiquaire. Moustiquaire. Moustique, moustiquaire, moustiquaire. shi kuma sange sange da ake ɗora shi domin sauro kana iya shiga ciki sauro ba zai cije ka ba shi ne ana ce da shi mustiker in mustiker sauro mustik sange mustiker akwai ɗan bambanci kaɗan amma mutum bai kula ba zai ce kaman abu ɗaya ne to a duka duka yau darasin namu nan zai ja aya ko birki sai wani darasi idan allah ya kai mu da rai lafiya Et on va arrêter ici notre cours, ça va arrêter ici. On attend le prochain cours pour continuer à notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français. Et ceux qui sont nouveaux parmi nous, soyez bienvenus et n'oubliez pas surtout aimer la vidéo et partager avec vos amis dans le réseau sociaux pour qui est même être avec nous dans notre Makaranta TV pour apprendre le français ou soit langue Hausa. Au prochain cours, mes amis. Sai wani darasi ‘yan uwa kada manta da alamar nan ta babban yatsa wato nuna yabawa da ayyukanmu da kuma rabawa ga ‘yan uwa domin su ma su samu su amfana. nan nake ke muku au revoir ni ne har yau malam abdulmajid ina kowa fatan alkhairi fatan nasara